Masana tsaro na kamanta yanayin da ake ciki yanzu da shekarun 2013 zuwa 2015 inda mayakan Boko Haram ke kai hare-hare tare da faɗaɗa wurare da suke iko da su duk da cewa gwamnati da jami'an tsaro na ikirarin murkushe su hukumomi a jihar Borno da masana tsaro har da ma wasu dattawa a jihar da talakawa suna ganin hare-haren da mayakan Boko Haram ke kaiwa na da nasaba da rashin sojoji a yankuna da dama abinda yake baiwa mayakan Boko Haram damar mamaye wasu yankuna alhaji hassan zanna buguma ɗaya daga cikin dattawan jihar borno ne da yake ganin sabbin dabarun sun buɗe hanyoyi na ƙarfafa ayyukan mayakan boko haram a bakin gabar tafkin chadi abin da ya faru a wajajen su dalori wajajen su kalali abdulle wajajen su walori da wayannan ai rashin su a waje ɗaya ɗin nan shi ya kawo su suka samu ƙarfin zuciyar za su kona ƙauyuka su kashe mutane saboda haka mu abin da muke kira shi ne kamata ya a samu ainihin rundunonin soja ana ajiye su a wajen da ba nesa ba in wani abu ya faru ba wajen ku za ku tsaya ku tsare ba a'a bi za ku yi shi kuma Mustapha Bukar Dambuwa wanda aka fi sani da Justice wani mai fashin baki kan harkokin tsaro ya ce ya kamata sojojin su sake dabaru ko da ma za a haɗe ƙananan sansanonin sojoji zuwa manyan sansanonin maganan gaskiya su fakon in dai sun yi shi ne da manufar wannan problem din ya kare su suna kai hare-haren su da karfin su wannan yana da kyau amma in su za su sun yi ne kawai irin na da soja Boko Haram ne ne ke kawo soja hari ba shi ke kaiwa ba kaga wannan shirme ne a canja dabara karancin sojoji a yankunan ya biyo bayan sabbin dabaru da rundunar sojojin Najeriya ta fito da su ne na tattara kananan sansanonin sojoji zuwa manya da ta yi wa lakabi da super cam to sai dai rundunar sojojin ta ce sabbin dabarun na da manufar dakile hare-hare da mayakan boko haram ke kaiwa kuma sojojin na nan a kusan dukkanin wurare brigadier janar abdul khalifa ibrahim shine babban kwamandan runduna ta bakwai ta sojojin Najeriya da ke aikin tabbatar da tsaro a shiyar arewa maso gabashin Najeriya ya yi ƙarin bayani kan sabbin dabarun da kuma tasirin su. Muna so mu ɗan canja dabarun yakin mu ga yadda za mu ɗauki wannan yakin mu kai wayannan mutanen da suka kawo mana matsala a ƙasar mu. Akwai wani fasali da ake kira super camp inda muke da sojoji da kayan yaƙi masu yawa a wuri ɗaya wannan kuma zai iya bamu mu daman fita daga wurin mu je mu yi aikin da muke so mu amma ka san san da muna da mutane a nan a can da sauransu kuma muna samun matsaloli ya sa muka ga ya kamata mu canja dabaru gwamnan jihar borno farfesa gana umara zulum ya yi roƙo ga rundunar sojojin kamar haka mun roƙi min najeriya military mun gaya ma shugaban kasa a mayar sojoji su zanna dindindin a wayannan kayukan mu kuma za mu taimaka musu da civilian JTF namu da maharbinmu mu tabbatar cewa mun samu lafiya. Duk da waɗannan manyan sansanoni da ake kira super camps guda ashirin da rundunar sojojin Najeriya ta kaddamar a shiyar arewa maso gabashin Najeriya domin magance hare-haren da mayakan Boko Haram ke kaiwa har yanzu mayakan na kai hare-hare tare da mamaye yankuna a shiyar. Alamin Suleiman Muhammad DW Hausa daga Maiduguri a Najeriya.